bismillahi Rahmanir Rahim. Munafikin miji. Babi na 21. Idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne inda muke cewa gari ya yi shiru sai kukan tsintsaye da tashin laidoji zuwa sama. Zai tabbatar maka a tsakiyar watan August ake. Yau ruwa gobe ruwa. Nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Hakan ne dab da shigowar watan azumin Ramadan. Yau ma kamar kullum garin bakin kirin gajimare sai gudu yake. Ana wata kalar walƙiya da iska mai ƙarfi da ke tashi tana yaya gutsirtsirin rufin saman wani gidan mai ƙarar kwana. Hankalin jama'ar ƙauyen na huta da ke yankin ƙaramar hukumar Batsari ya fara tashi ganin hadirin yau ma na musamman ne. Wanda suke gonaki suka fara shirin dawowa gida, wanda suka fita bara suka tattaro tarkacen nasu suka ɗau hanyar gida. Matan da suka fita garuruwa su ma duk suka yi hanyar gida. Aka dinga kama awakai da shanu ana ɗaure su, kamar yadda Hausawa ke lakabi da sunan Katsinawan Duku. Kunya gare ku ba da tsoro ba. Gefe guda kuma wasu su ce, ta duka ɗakin kara. Hakan nan ce ta kasance a cikin wani tafkeken gida, wanda zubi da tsarin shi ba shi da maraba da gidan gandu. Gida ne mai rangwamen ƙarfi da tarin yara manya da ƙanana, kasancewar mata huɗu ne a gidan. idan ka ɗauke surukansu da duk suke waje guda. A daidai sanda ruwan ya fara sauka a sannan ne ta fito daga ɗan ƙaramin ɗakin da take ciki mai kama da burkar Fulani. Mita take kamar za ta ari baki. Ni wannan masifa da bala'i na cikin gidan nan ya ishe ni. Masifa kamar ana tultula mata man fetur. Ta faɗa tana yin turken awakai tare da kama guda wacce ta kifo mata da ƙanzan da ta shanya. Sai da ta akuyar dukan kawo ƙaƙa na ta ɗaure ta. Ta kalli sama ganin yadda jida ke ta gudu ta ce, Kwa ina gaji ta samu gindin zama? Kafin ta shige ɗaki yarinyar ta shigo da gudu tana haki, saboda ruwan da ya fara dukanta. Iya danki jigi ɗaɗa ya zo, ya dawo daga birni. A guji sauran yaran suka fito daga ɗaki suna murna. Yau za su ci abu mai daɗi da kyau. Iya ta ce ke ƙarya, giɗaɗa nawa? Yaushe ya zo babu labari. Yana bisa hanya. Rufe bakin gaje kenan ya faɗo gidan yana cin magani. sai taba baki yake yana kakkaɓe jikinsa jikin gaji na rawa ta ce in taimaka maka kawo jakar tafiya tana zuwa ya saka hannu ya sakar mata rankwashi ya ce kina ƙara taɓa min kaya zan ci ubanki yar ƙauyen banza da sauri ta matsa tana so kanta. iya ta ce sani lale me ka zo mana da shi kawo jakar na ga. ya haɗe fuska ta moya ce ke iya nan kamar kin bana ajiya wai karatu na je ko kuma neman kuɗi ta rike baki kake faɗa mana haka gidaɗo ya ce gaskiya ce ai Ba ki ce gidaɗa ya karatu ba sai me na zo da shi ko tunanin na mutu a can bakwayi kun kai ni gari kun zube babu mai zuwan mun sai ni ni ma daga sallah sai sallah ko kuma idan na yi wata ƙarya to zage ni ka huta gidaɗo ni dai ba na burodi ya ƙara yin kicin kicin da fuska ya ce biredi ake cewa iya bari na je na faɗawa, wa na ka zo iya ta ce maza ki faɗa mata a zo a yi maganar aurenku gida ɗaya kalli gaji ya ce, Wallahi kika fita kika gaya mata sai na yi miki shegen duka ‘yar banza, da baki kamar na ako. Haka daga shigowarsa suka fara yi da baki. Daman babu kowa namiji a gidan sai Jafar shekarar shi bakwai. Shirin kai shi mai dubu da ake wajen sauran yayyansu da suke can. Ka je gona. Lokacin girbi ya kusa za a samu albarkar noma da hatsi sosai. Gida ɗaya miƙe ya ce, Ku za ku iya cin hatsi, ni na yi hannun riga da shi. Noma kuma a yanzu gaskiya iya, sai dai ku yi haƙuri na fi ƙarfin shi. Kafin iya ta yi magana an tsuge da ruwan sama. Da gudu gaji ta fice daga cikin gidan ta nufi gidan su Hanne. Ta shiga shaida mata gidaɗi ya dawo. Gidaɗi na zaune a ƙofar gidansu ya ci wani uban yadi yalo ful da shi. Da ƙaton takalmi ga wani irin glasses da ya saka a fuskarsa ya haɗe rai. Kasancewar fari ne jajar da shi irin farin fulanin nan na usul. Kuma katsinawa ya yi masifar kyau da shi. Yara sun zagaye shi ‘yan mata na ta leƙa katanga, suna kallon gidaɗen birni. Hatta matan aure kallonsa suke, wasu na alwashin tattara yaransu su kai su almajiranci. Don kallo ɗaya za ka yi wa gidaɗa daga san yana sararawa. Gidaɗo na, ya ci da kai da ƙyar yana kallonta, haka kawai ya ji ransa ya ɓaci tas. Saboda kwalliyar da ya ga ta ci ta ci wani uban jan baki har ƙasan leɓe. Hakoranta jajir nan da nan ya ji zuciyarsa na tashi. Hanna ta washe baki ta ce gidaɗa nishin hannunka ta gidaɗa ikon Allah dole mu saka makiyan mu kuka ya daga kafaɗa a dole shi wani shege ne ya ce ni da mun na jima da saka su kuka tunda na je birni ko baki ga yadda ake ta kallo na ba saboda na zama celebration a ƙauyen na hutun batsari hanna ta yi fari da idanu sosai ta ce sai ni hannun gidaɗo mijina da izinin Allah na haifa maka ‘ya'ya kalli suka reme da boɗejo duk an musu aure in faɗa maka dan kaje Kiɗa ɗaya ta taɓa baki sosai yana kallon Hanne. Sosai take burge shi, yana matuƙar santa amma tun da ya fahimci inda 'yan mata suke ya gane hannu ba komai ba ce. Dube ki da kyau Hannen na hutun ba tsari. Gaskiya ba na miki kallon mace a yanzu. In fact ma ba zan iya auren ki ba. Shi a dole ya iya turanci haka kiɗa ɗaya yake jin kansa. Babu shakka da sarauniyar Ingila za ta ji shi, sai ta yi masa kukan baƙin ciki. Me kake nufi? ni ce hannunka fa ka manta kalla ni ta faɗa tana jujjuyawa tas ya kalle ta sai ya muskilin murmushi ya ce hanna ƙuruciya hanna ƙwaila hanna wauta hanna ƙauyanci hanna daƙiƙanci hanne no no no no no kai hanna ba zan iya ba idanuwanta ya cika da hawaye gaba ɗaya shekarunta goma sha biyu a duniya amma tana da jiki kyakkyawa da ita amma ta san soyayya ta san aure tunda sun suna yara ake aurar da su Ban fahimta ba, gida ya ce. Kalli kirjinki idan na haɗa na ture su a tafin hannuna. Ba za su fi curin tumatir ɗan ɗari biyu ɗari biyar a birni ba. Mazaunanki kam sai addu'a. Ina taɓa su ba za su shige yankan biredi ɗan hamsin ba. Ki je ki ga matan birni yanda suke ki je ki ga matan birni yanda suke da kaya marguza marguza kamar sun ɗora. Ai a can zan nemi wata kawai. Kuka Hanna ta fashe da shi domin a duniya babu wanda take ƙauna sama da gidaɗo fari ɗan kyakkyawan saurayinta haka take kiran sunansa ya yi burus yana ji a ransa yanzu hanna ba tsarar auren shi bace haihuwar mami ta yi daidai da samun aikin da muhammad bilal ustas ya samu aikin banki ne a fidelity bank da ke kofo a Biami Stretch Victoria Island Lagos. Haihuwar mami ya ƙara kawo Alhaji Mansur ranar buɗe. Sosai ya nuna farin ciki da samun farar yarinya mai tsananin kama da mami. Kyakkyawa, asalin kyau na ban mamaki, fari kamar magana. Babba ya ɗaga bebin da tuni an yi mata suna ya ce, Sai yanzu kika haifo kalar zuri'ar Alhaji Mansur Rano. Yarinyar kalar kyau, ina alfahari da samun zinaru. Ita ɗin cikon farin ciki na ce. Da dai da ke kefe ta yi da idanuwa ya kalle ta ya ce, Da an haifo mai kama da jakin dawa na gidansu. Baki kamar zunubi, ido da daƙwa gaba ɗaya siffar aljanu ce da ita. ji nake dama ta mutu domin ba ta da wani amfani. Mami ta shiru idanuwanta a kan fuskar zinaru. amma ta ce haba babba, wannan aikin mutunci ne, duk lalacewar goma ai ta fi biyar albarka. Babba ya murmushi ya ce, Maryam kenan, ke kin fi uwar yarinyar sanin ciwon yarma. Ba dan kina son ta ba da na cire ta daga jikin ta." Dan ina kokwanto da ƙyar idan ba 'yan ruwa bane suka sauya ta a ciki ba, domin da yaran aljanu take kama. Alhaji Mansur idan fa fitsari banza ne ka za ta yi mana. Kana da kasuwar samun kamar ridayya ɗin? Ko za ka iya irin ta ne? Ai ko yanzu kura ta faɗi ta fi ƙarfin Allah wadai. Babbe ya ce ba na son gina mini haushi. Kamar na kura, wallahi ba ruwana da ke kartun. Murmushi ɗaya ta ce, ai kura haushi ɗaya take yi, wanda ka ji yaushe za ka ji gobe. Ina so ka fahimci cewa ko yanzu ka mutu babu abin da zai hana radayya cin gadonka. Daɗin abin kai ka kama kanka da kanka. Idan ka ga na baka furwa, domin Rudayya ba ta ɗauke ka a matsayin uba ba. Tana faɗin hakan ta miƙe ta kalli mami ta ce, Ke kuma shashasha wacce bata san daraja da kimar kanta ba. Yadda kika nuna halin ko in kula a kan Rudayya ki sani. Akwai ranar da za ki yi nadamar hakan kwarai da gaske. Rayuwa ta juyawa wa domin har zinari ta fara wayo ba ta kula Cikin lallami da dabara, Ami take nuna wa zinarar da ya ‘yar tsintuwa ce a gidan kuma mai ya ce, kar ta yadda ta dinga kula ta. Wannan dalilin ya sa zinarar take yi wa yayarta da kallon hadarin kaji. Ba ruwanta da radayya, wani lokacin har hana ta zuwa gidan take, kullum tana fat ɗin baba ƙarami wajen abi. Zura ta yi aurenta, daman ita karatun bai dame ta ba. Bilkisu ta karanci ɓangaren aikin jarida, tana gidan rediyon Liberty ita mahaifiyarta uku. A gajiyar da ya ta shigo idanuwanta lamshe saboda gajiya. Shekarun Shekarunta goma sha biyar cif a duniya. Amma jikinta ya buɗe saboda tsannin kulawar abi. Komai ya samu ita komai shalele. Ya sha shiga matsala da damuwa da yawa saboda ita, amma babu wanda ya sani. Ya ci bashi daga wajen jama'a saboda ya kula da ita. Nan ma babu wanda ya sani daga shi sai Allah sai mutanen. Kasancewar ta san abi baya gari ya saka ranta a ɓace ke. ta cire hijab ɗinta gashinta ya baje ta cire siket ɗin makarantar sai ɗan ƙaramin gajeren wando wanda abi ya siya mata ya zauna daidai cinyoyinta da suke kyalle saboda baki ko ina lif da gargasa ta miƙe tsaye madaidaicin ƙugunta a buɗe yake zaune daram ubangiji ya ba wa radayya darar jiki da surar jiki west ɗinta kamar ya magana har yanzu dai bata fara ƙirgar dangi ba ta wa kanta ido ta cikin madubi sosai take kallon kanta sai dai murmushi hawaye na zuba a idanuwanta a hankali ta kwaɓe fuska cikin siririyar muryarta ta ce da gaske ne ni mummuna ce me yasa duka ni kaɗai ce baƙa mummuna a gidanmu me yasa na girmi zinari amma ita fara kyakkyawa me yasa me yasa ta faɗa tana fashewa da kuka tun da radayya ta samu lafiya take so da ƙaunar fatarta da kwalliya da gayu da kwalisa. mutum irin haka yana masifar birge ta Tun da Rudayya ta samu lafiya take so da ƙaunar farar fata da kwalliya gayu da ƙwalisa. Mutum irin hakan yana masifar burge ta. Ta sha yin kwalliya amma ita ba ta yin kyau. Ya kamata ki yi farin ciki Ridha. Kin kammala final exam na secondary school. Wata zuciyar ta furta hakan domin ustaz da kansa ya saka aka yi wa Rudayya tsallaken aji saboda girman jikinta. Kuma ya samu ƙwaƙwalwarta ta buɗe tun da ya bi shawarar headmaster ɗinsu Ya firgita Rudayya ya ce ai mutuwa zai yi yau. Ya kwanta a gado yana kakari har ya daina motsi. Ranar har su ma sai da ta yi. Sai da ya nadama ya rungume ta a jikinsa yana jijjiga ta hankali a tashe. Daga ranar ta samu nutsuwa. Idan ta tuna da zarar ba ta yi karatu ba, abi zai mutu sai ta miƙe sosai. Abina ka dawo, kaga na yi karatu an bani gift ka ji abi. Ta faɗa tana lamshe idanuwanta, tana jin duk gashin kanta ya dame ta. Ba tare da ta damu ba, ta ɗauki kilifa ta nufi falo wajen Umma. Ta ce mata ta dawo yunwa take ji. jak ta tsaya jikinta na rawa da ɓari. Idanuwanta ƙuri a kan abi ɗinta, wanda ya hakimce a saman kujera hannunsa riƙe da kofi yana shan black tea. Dallabiya ce a jikinsa. Yau sun makarsa duk a cuccura kamar baya cikin nutsuwarsa. A hankali ya saka hannu ya mayar da su makan nasa zuwa baya. Yana ɗauke hannunta A hankali ya mayar da su markan nasa zuwa baya. Yana ɗauke hannun nasa ta ƙara dawowa ga bangoshin Ya ɗan ɓata fuska a jikinsa ya ji ana kallonsa. Yanayin yadda tsigar jikinsa ke tashi ya fahimci ba kowa ke kallonsa ba sai shalele. How long will it take you to stop looking at me? Murmushi dai idanuwanta na rufewa sai kuma ta nufe shi da sassarfa. Domin mamakin ganinsa ya hana ta motsi gaba ɗaya. Kwanan shi biyu da tafiya Lagos ɗin. Tana zuwa kusa da shi ya ajiye kofin yana miƙewa tsaye tare da ƙoƙarin yin baya. Zai juya ya bar falon. Radayya ta yi saurin rungume abi. Fararen hakoranta na bayyana ta ce oyoyo abin sha lele. I miss you so much. A kasalance ta faɗa idanuwan da suke cike da maye a rufe. ya kamar ta sakar masa nauyi ya saka hannu ya ciro ta daga jikinsa ya riƙe kafaɗinta tare da jijjiga ta. Yes abi, yes yes welcome back. ganin ko idanuwan nata ta kasa buɗewa ya saka ustaz taɓa kumatinta wanda yake da laushi kamar auduka da ƙyar ya ce ustaza open your eyes ustaza da ke jin da dai sauka yake ce mata ustaza kafin ya yi motsi ya ji ta yi baya tare da faɗuwa ƙasa timu kamar saukar buhun siminti nan take gefen kanta ya fashe jikinta ya fara karkarwa ta shiga curewa da kanannaɗewa kamar miciji Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallakar ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba ta san kanta ba, ba ta san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure? ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki, domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da ƙarin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata, baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi, kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki. Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan ba ke ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take. ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki yi amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama sana ita wannan mallakar ta karin kunama ba a samunta a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samunta da haka ga masu bukatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya